Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke muku wannan shirin a yau ranar Laraba. 31 ko na ce ranar karshe a wannan wata na Agustan shekara ta 2022. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Mikhail Gorbachev mutumin da ya kawo ƙarshen yakin cacar baka amma ya gaza kare tarayyar Soviet daga rugujewa ya rasu. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Kin gabanin tawagar ta kai ziyarar duba halin da tashar nukiliya ta Zaporozhye ke ciki. Sannan za a ji cewa fitaccen malamin shi'an nan na ƙasar Iraki Muktada as ya yi kira ga magoya bayan sa da su kawo ƙarshen zanga-zangar da suke yi. Kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji abin da ya biyo baya bayan rugujewar ginin kasuwa mai hawa uku da rana tsaka a kanan dabo ta Najeriya. mu dai muna wurin ai wajen sana'ar mu muka ji an ce gini ya rushe muka zo muka bada gudunmawa kuma muka yi kokarin fito da wajen mutum bakwai a ƙarƙashin wannan bene yanzu haka akwai mutum hudu da su gini ya danne su kasa haka kuma za a ji cewa kamfanin mai na najeriya nnpc ya yi shiri tare da alwashin kawo ƙarshen wahalar mai a ƙasar. sauran ayyukan da za mu yi mu tabbatar cewa a karshe a shekara mai zuwan nan ba za a shigo da man fetur cikin kasar nan ko daga ko'ina ba tabbas ma shi ne ba ma wai za a daina shigowa da shi ba zai kai galo da ringa ma fito da mayin bayan dukkanin rahoton da muke dauke da su sannan ko muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin na ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum. Mikhail Gorbachev mutumin da ya kawo ƙarshen yakin cacar baka amma ya gaza kare tarayyar Soviet daga rugujewa ya rasu. Gorbachev ya rasu ne a ranar Talata a wani asibiti da ke birnin Moscow. Shekarunsa ɗaya. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya nuna alhininsa dangane da wannan rashi kamar yadda kakakinsa Dmitry Peskov ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Interfax. Yana mai cewa a yau Laraba Putin zai aika da saƙon Telegram don mika ta'aziyyarsa ga iyalai da abokan gorbachev babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana gorbachev a matsayin mutumin da ya taka rawar da babu wanda ya taka wajen kawo ƙarshen yakin cacar baka ba tare da an zubar da jini ba tsohon sakataren harkokin wajen amurka james baker ya ce tarihi ba zai manta da gorbachev ba saboda irin rawar da ya taka wajen ɗora ƙasarsa kan tsarin demokuraɗiyya Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya gana da wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Kiev. Gabanin tawagar ta kai ziyarar duba halin da tashar nukiliya ta Zaporozhye ke ciki, yankin da ke karkashin ikon dakarun Rasha. Rasha da Ukraine na zargin juna da kai hare-hare a yankunan da ke kusa da tashar. Lamarin da ya sa shugabannin duniya suke fargabar kada a jangolo aukuwar bala'in nukiliya. A dai cewar jaridar New York Times akwai alamu da ke nuna cewa tashar nukiliyar ta taɓu sanadiyar wasu hare-haren da aka kai a kusa da yankin sannan an ga hayakin da ke tasowa daga wutar daji da ke ci a kusa da yankin ta lullube tashar jaridar har ila yau ta rawaito cewa ana fatan a yau laraba tawagar za ta kai ziyara a tashar ana kuma sa ran tawagar ta hukumar iaea e da ke sa ido kan tashoshin nukiliya za ta kwashe kwana guda tana aikin dubiyar a cewar wani jami'in rasha jirgin ruwan ship brave commander da ke dakon kaya ya yada zango a tashar jirgin ruwan kasar jibuti da ke gabashin afirka wannan shine jirgin ruwa na farko da ya isa nahiyar dauke da dakon hatsi daga ukraine tun bayan da rasha ta mamaye kasar a watan fabrairun bana Mike Dunford ne daraktan hukumar da ke samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya a yankin gabashin Afirka. Ya ce kayan hatsin da ke kan jirgin ruwan na Brave Commander zai iya ciyar da mutum miliyan ɗaya da rabi. Saboda haka wannan zai yi gagarumin tasiri ga rayuwar mutanen da ba su da komai a yanzu. Wannan hatsi za a raba shi ne a ƙasar Ethiopia don a taimaka al'ummar ƙasar da fari ya addaba a wani mataki na kaucewa matsalar karancin abinci da ke kara ta'azzara. Datse hanyar ficewar jiragen ruwa da Rasha ta yi ya sa ala Ukraine ta dakatar da safarar dukkan kayan hatsin da ta noma, lamarin da ya jefa duniya cikin fargabar yiwuwar samun matsalar karancin abinci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. in jima kaɗan Mahmud zai sake da da labarai kafin nan zamu leƙa jihar Kano, Najeriya. Inda hukumomin agajin gaggawa da jami'an tsaro da sauran al'umma suka yi aikin ceto mutanen da wani gini mai hawa uku ya faɗowa a kasuwar sayar da wayoyin hannu da ke kan titin Beirut a tsakiyar birnin na Kano. Mahmud Ibrahim Kwari na ɗauke da rahoto. yadda take kasancewa kenan a wurin da wannan gini ya ruso a kan mutane da misalin karfe uku na yammacin talata nan ne ginin mai hawa uku da ake tsaka da gina shi ya ruso a daidai lokacin da ake hada-hadar cinikayya a ƙarƙashi da kuma gefen shi wannan gini Gadau na ci gaba da bayyana mabambantan bayanai dangane da musabbabin rushewar wannan gini. Suna Jamilu Abubakar Inuwa. Abin da ya faru da ginin ka gane an yi shi ne kusan ba da ka'ida ba. Sannan kuma da ya tashi hawa uku ne. Ka gane to wannan yanayin ruwa na ruwa yana shiga ne ko kuma yanayin filolin gaskiya bai kamata a ce ma filolin sun zauna a haka ba sai da filolin sun yi kankanta wallahi. Kuma ga yanayin dakin nan da aka dora da waye. Akwai mutane lokacin ne Akwai mutane. Dan an cire wasu daga ciki ma sun kai kusan mutum takwas haka kuma sun dan samu raunuka. Mu dai muna wurin ai wajen sana'ar mu muka ji an ce gini ya rushe muka zo muka bada gudunmawa kuma muka yi kokarin fito da wajen mutum bakwai a karkashin wannan bene yanzu haka akwai mutum hudu wanda kafafunsu gini ya danne yanzu sun kasa fita a wurin gaskiya rashin babbaran kyakkyawan gini da aka yi shine ya jawo wannan matsalar da ta faru dama akwai 'yan shaguna wanda suke a gurin to sai aka zo aka yi karin gini a wurin ya zama kamar misali zai yi plaza haka na yawancin gine-ginensu to suka kara waɗannan ginin su ma waɗannan da ke gudanar da cinikai su ta waya a dabda da wurin da ginin ya faɗo na cewa sunana muhammad kabir adam hanyar ruwa ce gaskiya wannan ma idan ka je za ga karkashin sama sai da aka kirawo daga wata board suka zo suka tsanci cire wasu karafuna nasu daga karkashin kasa sannan aka ci gaba da aikin wannan sabon wannan sabon shi ma idan ka shiga ciki haka za gani. da ka gani ba injiniya bane ba amma wasu suna faɗar cewa rodin ma da ake amfani da shi bai kai ma nc sha biyu ba nc goma goma ne sunana Mohammed sabiu a yana berin road na wurin da ake sai da kaya opposite jab plaza eh gaskiya honestly abin da ya faru wanda suke kwangila aiki ne suke da damuwa a kai saboda abin da ya faru this is second time ya faru da farko abin nan ya faru kuma rodi lamba goma suke amfani da shi suke sawa lokacin da aka kuma zo a gaya musu aka kai complaint ba su dauki ba su dauki ba su yadda da magana da mutane suka gaya musu ba kuma su da suka zo suka yi aikin ga mutanen da yawa da aka dawo ana aikin ma kowa ke lamba goma da lamba goma ne shine abin da ya kawo wannan damuwa lamba sha hudu ya kamata a sa rodi yanzu aka dai jami'ai na ci gaba da gudanar da aikin ceto har ma shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Kano honorable sale jili ya yi karin haske abu ne wanda ya zama ibtila'i amma dai akwai sakaci akwai kuma ganganci na a ce wanda ya gina wannan gida a ce ya yi hawa uku yana neman ya na hudu a ce kuma irin kayan ginin da ya amfani da shi sun gaza abin da ake bukata to ko dai shi ne ya ganganci ko kuma injiniyoyi ko kuma injiniyoyi da suke gudanar da aikin nasa wannan babu shakka an yi amfani da kayayyakin aikin da ba su dace ba to yanzu wani hali yake yanzu haka ana cikin aikin ceto har yanzu eh, akwai labarin akwai mutane da ransu a cikin yanzu yanzu mutum nawa aka yi ceton su akan da yana faruwa ne kwana guda bayan da ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar hasarar dukiyar 'yan kasuwa a kasuwar kantin kwari ta kimanin naira biliyan biyu al'amarin da ake alakantawa da sabbin gine-ginen da aka yi a kan hanyoyin da ruwan sama ke kwaranya ya fice daga cikin kasuwar mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria To Allah ya kyauta a gaida Muhammad Ibrahim Kwari har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga Muhammad ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Daccen malamin shi'an na ƙasar Iraki Muktada Assadar ya yi kira ga magoya bayansa da su kawo ƙarshen zanga-zangar da suke yi inda ya kuma nemi magoya bayan nasa da su fice daga yankin da gine-ginen gwamnati suke a birnin Bagadaza. a ranar talata assadar ya yi wannan kira bayan kwanaki biyu da aka kwashe ana aron gama tsakanin kungiyoyin shiya da basa ga maciji da 'yan sanda lamarin da ya kai ga sanadiyar mutuwar akalla mutum ashirin da biyu. yayin wani jawabi da ya ta kafar talabijin assadar ya bai wa al'ummar iraki haƙuri kwana guda bayan da ya sanar da cewa zai yi ritaya daga fagen siyasa ya zuwa yammacin jiya talata an ga raguwar tarzomar sannan magoya bayan malamin sun janye daga yankin da suka yi wa ƙawanya jim kaɗan bayan wannan sanarwa da asadar ya yi dakarun iraki sun ce za su ɗage dokar hana fita da aka saka a birnin bagadaza a ranar litinin babbar jam'iyyar adawa ta unita a ƙasar angola ta shigar da ƙarar da ke ƙalubalantar nasarar da jam'iyya mai mulki ta mpla ta samu a zaben shugaban ƙasar da aka yi a makon jiya wanda shugaba juan lorenzo ya lashe a wa'adi na biyu a ranar talata jam'iyyar ta unita ta ce ta shigar da korafinta kan sakamakon zaben idan har aka yi watsi da karar jam'iyyar ta adawa na da damar da za ta kai korafinta gaban kotun kundin tsarin mulkin kasar wacce doka ta bata tsawon sa'a da biyu ta bayyana matsayinta kamar da dokokin zaben kasar suka nuna hukumar zaben kasar ta angola ta ayyana cewa jam'iyyar ta npla ta samu kashi 51 cikin ɗari na ƙuri'un da aka haɗa a zaben da aka yi nasarar da ta bata damar tsawaita shugabancin kasar da ta kwashe tsawon shekaru arba'in da bakwai tana yi Ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mahmud Lalo ke ne karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.

Umar Faruk Musa na ɗauke da wannan rahoton. a daidai lokacin da 'yan najeriya suke ta kuka cewa akwai karancin man fetur da kuma tsadar shi inda waɗansu jihohin ya yi tashin gwaron zabi gwamnatin najeriya ta dukufa wurin tabbatar da cewa ta wadata da 'yan ƙasar da mai a tsakiyar shekara mai zuwa wannan bayanin yana zuwa ne daga bakin malam mele kyari wanda shi ne shugaban kamfanin mai na nnpc a najeriya a lokacin da yake ganawa da manema labaru kamar da yake bayyanawa inda yake cewa abu biyu za su faru na farko sanin kowa ne mun sayi jari kashi ashirin cikin dari a rifan da dangote yake ginawa shi ma wannan muna da tabbacin cewa za a kammala shi zuwa rabin shekara mai zuwa a takaice wannan na idan aka kammala shi za ta ta bada man fetur har miliyan hamsin kuma mu ma gyaran da muke yi za mu kammala na port harcourt a cikin kwata na farko na shekara mai zuwa kira wata april mai zuwa insha Allah za mu kammala da kuma sauran ayyukan da za mu yi mu tabbatar cewa a karshe a shekara mai zuwan nan ba za a shigo da man fetur cikin kasar nan ko daga ko'ina ba tabbas ma shi ne ba ma wai za a daina shigowa da shi ba zai kai galo halin da za a shiga na mai zuwa shekara mai zuwa zai kai ga za a ce za a ringa ma fito da mai to amma bayan da gwamnati ta ɗauri aniyar samar da mai a tsakiyar shekara mai zuwa wani babban kalubale da gwamnatin ke fuskanta yanzu shine na sata gurbataccen mai da ma man da aka sarrafa me laifi akan wannan satar mai ma ya yi tsokaci a kai inda yake cewa sosai akwai matsala abin da ake nufi shine idan wanda suke mana banna da masu sata da masu faffasa mana bututunan mu idan suka kai wani hali kamfanoni dole ne su rufe wannan hanyoyin aikin eh, wannan butocin saboda haka abin da ake nufi da dubu ɗari bakwai eh, barrel dubu ɗari biyu ko ganga dubu ɗari bakwai abin da ake nufi shine man da da ya kamata a kai su kasuwa da aka kasa domin wannan halin da aka shiga amma ainihi wanda ake sacewa ba za a ce dubu ɗari bakwai ake sacewa ba abin da yake faruwa shine idan hali ta kai wani wuri za ka rufe wannan ayyukan ka daina su saboda haka abin da muna iya tabbatar kamar rufe wannan butocin zai kai kusan barin dubu ɗari biyu ma'anan shi shine akwai waɗanda suke konawa akwai wanda suke mannan wato wasu refinery na, banza nan da ake, ake maganan su da kuma akwai wanda masu ke layuka suke zuwa su sa jiragen ruwa su tafi saboda gidan haka haɗa su daga mayan da muka fito da shi da kuma wanda suka kai zuwa eh, terminal wato inda ake tara mannan sai ga cewa zai kai har kusan dubu ɗari biyu babu bambanci tsakanin abin da chief of naval staff ya faɗa da muke faɗi shine bai yiwu a ce wannan kananan jiragen da su ake yin su dole ne akwai jiragen da za a dinga jan su ana sa su a tafiya da su saboda haka babu wani bambancin eh, fahimta tsakanin mu illa iyaka magana da faɗa gaskiya ne cewa bai yiwu a ce da wannan bajis din ake yi amma kuma lalle akwai manya-manyan jiragen da aka kama su kuma wannan kama da aka yi ya sauke wannan abubuwa kuma mun san cewa idan aka ci gaba da sa mai a wannan butocin muna ganin wannan sata ba za ta kai wannan iyaka ba. kenan shugaban kamfanin mai na ƙasa nnpc a tattaunawa da yake yi da manema labaru a abuja umar faruk musa amurka a abuja Najeriya. To a gaida Umar Faruk Musa, to idan aka biyo mu a shirinmu na hantsi da misalin karfe takwas za mu muku rahoto kan matakin da jamhuriyar Nijar suke ɗauka hukumomi suka ɗauka na samar da ruwan sama lokacin da ake fama da matsalar fari da ke barazana ga abinci. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19,39,60 sai kuma kilo has a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku yi zuwa mu na yanar gizo wato voa hausa.com ko sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. yanzu dai an agogon ma'anan washington dc na cewa karfe daya da minti goma sha shida na dare yanzu kuma sai baki mai yanka wuya. daga ƙarshe dai tsohon gwamnan jihar kano malam ibrahim shekarau ya koma jam'iyyar pdp bayan ficewa daga sabuwar jam'iyyarsa ta nnpp jama'a assalamu alaikum a cikin watan mayun da ya gabata ne tsohon gwamnan kano sanata ibrahim shekarau ya bayyana ficewarsa daga jam'iyyar apc zuwa nnpp inda ya haɗe da ɗaya jagoran siyasa rabi'u musa kwankwaso to sai dai kuma haɗuwar ba ta yi nisa sosai ba domin kuwa bayan watanni uku tafiyar ta wargaje inda daga bisani sanata shekarau ya sake ficewa wannan karon zuwa jam'iyyar pdp tare da gudanar da wani gagarumin taron karɓar shi da ya sami halartar ɗaukacin shugabancin jam'iyyar ta pdp na ƙasa har ma da ɗan takarar shugaban ƙasar ta a zaɓe mai zuwa a tiku abubakar ko me yasa shekarau ɗaukar wannan mataki duk da cewa shine ɗan takarar majalisar dattawa na jam'iyyar ta nnpp a baya ma nnpp ai maganar da ya da ɗan wani rabi ya fito yake cewa wai mun dawo ne saboda mitan da muka shigo mun makara amma bisa alkalima da muka yi jawabi kowa ya gani zancen mun makara bai taso ba mun makara ka yadda aka kafa kwamiti ka ba da wakilai muka ba da wakilai mun makara kwamitin nan ya zauna yana ta aiki wajen wata uku mun makara ne suka kawo sakamako cewa an ba wa mutanenmu gurabe kamar guda bakwai both a national assembly da kuma state assembly ai ba mun gina magoyan baya ne suka bata rai ba ai wani akwai wanda ma ya jagorancin aka samu ba daidai ba shi ne domin na gaya duniya cewa tun satin farko na watan biyar ni da shi na hada proposal dinmu na mukamai na takara da muke ganin akwai bukata muka bashi na bashi hannu da hannu ya karba ya to shi ma zai zo da nasa za mu zauna mu tattauna ba a yi wannan ba a ƙarshe muka ce to a kafa kwamiti ya ba da mutum hudu na ba da mutum hudu daga baya shugaban jam'iyya ya shigo muka ce su je su zauna su kalli wa'annan bukatu na musulma suna da su su kawo wannan kwamiti ya gama aiki ya kawo muka zauna ni da shi shi ya kira shugaban kwamitin dan takararmu na gwamna abba ya ce abba wannan report da kuka kawo da ni da saddauna mun amince mun karba ku je ku aiwatar da wannan rahoto kuka ba su kwana uku sai da aka yi sati uku har aka rufe kofa ba a yi komai ba ta ga wannan zancen ya ci na ba a tattauna wa'insu al'amura na me za a aiwatar ba wanda suna da dandamali na alkawari ta so ba yanzu magana pdp muke yi excellence um, yanzu menene makomar su magoya baya dinnan da damuwarsu ce ta sama har kai ka tashi hankalin kanka kaga cewa waccan tafiya ba za ta yi ba domin baka gamsu da yadda aka wato aka gudanar da al'amura ba yanzu a wannan sabon tsari da kuka shigo menene makomar magoya baya magoya baya gaba ɗaya sun amince mu shiga jam'iyyar pdp magoya baya sun san cewar magana takara a jam'iyyar da muka shiga yanzu ai babu ita ai wato inda bambanci kamar misali azumi ne in bakin ka buɗe ne awa hudu biyar sai ka ji kamar kana jin yunwa. akwai alkawari kenan misali na an kafa gwamnati babu wani alkawari a tsakaninmu mun shigo za mu yi tallan jam'iyya za mu yi tallan 'yan takara na jam'iyya a dukkanin matakai wanda allah ya bawa nasara aka kafa gwamnati a kowane irin mataki ne za mu haɗu mu ba da haɗin kai. Don can kuma rahotanni excellency da suke cewa an maka alkawari kai ne jagoran kamfe na Atiku a shiyar Arewa maso yammacin Najeriya. A babu wannan. kuma har ma za a baka wasu mukamai watakila in an kafa gwamnati a can federa. to ni ban san da wannan ba mu dai mun shigo cikin jam'iyya kuma mun nemi haɗin kan 'yan jam'iyya mun ce babu ruwanmu da duk wata rigima da take cin jam'iyya kuma babu wani abu da muka zo na muka wata yarjejeniyar wa za a bai mukami ai duk irin wayannan zarge-zarge misali kamar nnpp din da aka bani takarar eh, majalisar eh, sanata a wasu gani suke ni ne na je na nema aka bani kenan kura ta tsira da na bakinta wannan ba daidai ba ne ga ɗan takarar shugaban ƙasa a teku abubakar jam'iyyar ta pdp ta yi babban kamu malam ibrahim shekarau mutum ne wanda yake da goyon bayan jama'an shi kuma wanda yake da ƙauna wajen musamman jama'an kano dawowanka jam'iyyar pdp yana da muhimmanci kwarai da gaske ga jama'an kano da kuma ita jam'iyyar pdp da kanta mun tabbata dawowanka jam'iyyar pdp zai karawa karfin jam'iyyar pdp musamman a jihar kano har ya kai mu ga samun nasara ga zaɓuɓɓukan da za a yi nan gaba to sai dai ga shugaban jam'iyyar nnpp a jihar kano umar haruna doguwa ba abin da ya daɗa su da ƙasa sakamakon ficewar shekarau daga jam'iyyar. mu tafiyarsa ba za ta mana da hankali ba saboda mun tabbatar eh, ya zama na jam'iyya da ya yi an yi masa adalci bakin gwargwado kuma an yi dukkan abin da za a yi domin a zauna da shi lafiya kuma har ya tafi ni dai ban iya samun wani abu rashin jituwa tsakanin mai shi ba. To amma kana cewa ba ku damu ba kenan ba ku girgiza ba ko a jikin ku cewa mutum kamar tsohon gwamna shekaru ya fita daga jam'iyya irin taku wacce ake ganin tana samun ta shi? To ai san ita jam'iyya da take shine kullum ba da da jam'iyya kana so ne mutumin da in ka juya baya ya kare maka bayan ka. shi ma in ya juya baya kai ma kare masa bayan kasa lokacin da kuke tafiya da mutum wanda ke da wani abu a cikin zuciyarsa ko na rashin gamsuwa da tsari ko kuma yana tarin cewa shi abin da ake ba da ake ba to shi ne za ka ga an je ranar zaɓe an yi abin da ba shi kenan ba so a tsari na siyasa tafiya kowa ya amince da kowa shi ya fi komai daɗi fiye da tafiya da yuyuyu wannan wani kina jin ba daɗi wani kuma kana magana jin ba daɗi shi ya gaya ya faɗa wa duniya cewa eh, daga cikin ƙorafinsa an yarjejeniya ba a ta wannan yarjejeniya ba kuma har lokaci ya kure a baka ganin kamar kuma kun taka rawa wajen ganin eh, taimaka masa ya ɗauki wancan mataki da ya ɗauka na ficewa daga jam'iyyar ku? to 1991 yau shekara 31 kenan gwamnati sai fara siyasa ta takara ya ci zaɓe ya zama speaker a deputy speaker a house of reps har ya zuwa yanzu nan a kano da makiya da masoya da kowa ya yadda cewa kwankwasa magana da yake yi ya yadda cewa baya faɗan magana biyu amma idan ka zo kano ka tambaya su waye suke magana biyu ko su waye suke karya an san su so ka ɗauki maganar cewa rashin shiga alƙawari ka dora ta gurin kwankwaso talakawan kano ba su da ita domin ba halin sa ne amma an san halin su waye karya an san halin su waye rashin shiga alƙawari kenan ku eh, eh, ko a jikinku cewa mutum kamar shekarau da mutanensa sun bar jam'iyyar ku a jikinmu mana inda mun so a ce da shi za a ce to Kano daga cikin hannun da take ciki na yanzu na so a ce da kana Kano ka kai da ruwa yake ta'adi saboda sai da flote da aka yi da abubuwa da aka yi da mun damu mana ai mun damu saboda mun so a ce da shi za a zo a ce to Kano daga wannan hannun da take ciki mun so a ce da shi za a zo a ce to Najeriya daga hannun da take ciki amma ga mutum kamar shi da ya gamna talakawa suka taru suka zaɓe shi kuma ya koma ya zaɓi ya koma da talakawa cikin wani kangi na bala'i kowa yana tuna abin da Boko Haram ta a ƙasar nan kowa yana tuna tsakanin yadda gwamnatin PDP ta mulki a kasar nan da yadda aka ɗiban kuɗin mutane ana yin abubuwa da da kara da sauransu ba wani tunani da fatan wannan abin ya dawo har kuma yanzu muka samu kama a cikin wannan tsari na kidnapping da abubuwa kala kala ba wanda yake addu'a wannan abin ya ci gaba so mutane addu'a suke da fata suke a samu sabon tsari tsarin da zai kawo Najeriya kwanciyar hankali to yanzu ka ce ka ce ka so a ce kun kawo wannan sabon tsari da shi idan haka ne menene makomar wannan yunkurin naku na kawo sabon tsari tunda ka yadda cewa shi ma babba ne kuma sabon tsari sabon tsari yana kan hanya domin mu yanzu ai abinda mutane ba sa iya ganewa shine lokacin da aka zaɓa 2019 da shekarau da mutanen shekarau da ganduje da mutanen ganduje da aminu ali da mutanen aminu ali duka gaba daya suna tare a jami'ar apc suna yin abu daya amma muka taru kowa ya sani da maki da masoyi ya yi da cewa abu kabir yusuf shi tsari a kano na wajen bakon zama an da karshe wanga sawai so yanzu da kuma sai da karshe wanga ina son tabbatar da cewa mu a matsayin mu da shi shugaban jami'ar kano za mu kawo masa Kano jub a bare Kano a zaɓa akan wani da izinin Allah ba ma shaga komai ba ma kodar akan wani bayanin Allah da. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari. Jumbe Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba sace-sace muna bin 'yan siyasa. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kaɗai makarantu masu inganci ne. 'Ya'yan talakar da suke ko oho da su sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya. To Madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Mikhail Gorbachev mutumin da ya kawo ƙarshen yakin cacar baka amma ya gaza kare tarayyar Soviet daga rugujewa ya rasu. Gorbachev ya rasu ne a ranar Talata a wani asibiti da ke birnin Moscow. Shekarunsa ɗaya. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya nuna alhininsa dangane da wannan rashi kamar yadda kakakinsa Dmitry Peskov ya faɗawa kamfanin dillancin labarai na Interfax. yana mai cewa a yau laraba putin zai aika da sakon telegram da mika ta'aziyyarsa ga iyalai da abokan gorbachev shugaban ukraine volodymyr zelensky ya gana da wata tawagar majalisar ɗinkin duniya a kiev gabanin tawagar ta kai ziyarar duba halin da tashar nukiliya ta zaporozhye ke ciki yankin da ke karkashin ikon dakarun rasha rasha da ukraine na zargin juna da kai hare-hare a yankunan da ke kusa da tashar lamarin da ya sa shugabannin duniya suke fargabar kada a jangolo aukuwar bala'in nukiliya. Jirgin ruwan brave Commander da ke dakon kaya ya yada zango a tashar jirgin ruwan ƙasar jibuti da ke gabashin Afirka. Wannan shine jirgin ruwa na farko da ya isa nahiyar dauke da dakon hatsi daga Ukraine, tun bayan da Rasha ta mamaye ƙasar a watan Fabrairun bana. Fitaccen malamin shi'an na ƙasar Iraki Muktada Assadar ya yi kira ga magoya bayansa da su kawo ƙarshen zanga-zangar da suke yi. inda ya kuma nemi magoya bayan nasa da su fice daga yankin da gine-ginen gwamnati suke a birnin bagadaza a ranar talata a sadar ya yi wannan kira bayan kwanaki biyu da aka kwashe ana aron gama tsakanin kungiyoyin shiya da basa ga maciji da 'yan sanda to madalla masu sauraro baki ɗaya abin da ya saba kenan a shirin mana yanzu sai kuma an jima kaɗan za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya shirin da zai zo muku da shirin ciwon ya mace yanzu madadin muhammad lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma jimbe hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr carol ni sarfi da hashin gumel da na shirya na kuma gabatar da nan washington dc ke cewa sai mun sake haduwa an jima kaɗan da hantsi salamu alaikum